Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabar Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 14 ga watan Yuni. bayan labaran duniya za a ji cewa an fara samun ƙarin masu kamuwa da cutar covid-19 a najeriya har ma hukumomi na cewa a ƙoƙarin jan hankalin jama'a da kuma hukumomi wanda suke da alhakin kula da jama'a da su tabbatar sun ɗauki matakai sannan za a ji wani rahoto kan yawan haɗura a hanyoyin najeriya haɗura ya zama muna abu na da kullum kasancewar al'ummar mu suna wasa da rayukansu kamar kowace ranar litini yau ma sani malumfashi na tafar da rahoto na musamman wannan karan kan marigayi rabaran tv joshua muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya. amurka ba ta shirin taimakawa dakarun afghanistan da hare-hare ta sama bayan an kammala janye dakarun kasar kuma za a takaita kai hare-haren yaƙi da ta'addanci a afghanistan a lokutan da aka gano wani shirin kai farmaki kan kasar amurka ko kuma kasashen ƙawancen kasar kadai a cewar wani babban kwamandan amurka a gabas ta tsakiya wannan ne kadai zai zama dalilin da zai sa mu kai hare-hare a afghanistan bayan mun bar ƙasar sai dai idan mun gano cewa wani na shirin kawo wa amurka ko ta kasashen kawancen mahari abinda janar frank mckinsey kwamandan rundunar amurka ta tsakiya ya faɗa wa murya amurka kenan a wata hira ta musamman a yayin da yake kan hanyar zuwa yankin a wani jirgin saman sojan amurka A bayyana yake kalamar janar ɗin sun musanta rahoton da jaridar New York Times ta fidda wanda ya ce ma'aikatar tsaron Pentagon na duban neman izinin kai hare-hare ta sama don taimakawa dakarun Afghanistan a Kabul ko idan wani babban birnin ƙasar na tattare da haɗarin fadawa a hannun 'yan Taliban. A ranar Lahadi ne ɗan wasan ƙwallon tennis star Novak Djokovic ya yi nasarar doke Stefanos Tsitsipas na ƙasar Greece a wasan cin kofi na french wanda hakan ya sanya ya zo na 19 a wasan babban slam na shidda bakwai shidda shidda shidda biyu shidda hudu ina son miƙa goyiyata zuwa ga ƙungiyata da 'yan uwana da mai horas da ni Djokovic ya ce bayan ya yi nasara ya ƙara da cewa duk da wasan yana da matuƙar wuya a bayyane da kuma ƙwaƙwalwa ya san cewa zai iya nasara wasan da ya kai kashi biyar ya kai tsawon awa hudu da mintoci sha ɗaya bayan da Djokovic ɗan shekara 34 ya samu dawowa bayan ya rasa kashi biyu na farkon wasan cikin abin da ya kira da abin farin ciki ne ga jama'a. Bayan kammala wasan Djokovic ya mika kambun nasararsa ga wani matashi mai goyon bayan shi. Ana kyautata zaton Firaministan Birtaniya Boris Johnson yau Litinin zai yi shelar jinkirta ɗage kullen corona zuwa nan da mako biyu ko hudu haka. Jirkirta ɗage kullen na da nasaba da ƙaruwar nau'in Delta na cutar mai saurin yaɗo wanda aka fara ganowa a Indiya. A halin da ake ciki kuma ƙasar Zimbabwe na shirin sake dawowa da dokar kulle saboda shawo kan cutar COVID da ta ɓarke a ƙasar. A yau Litinin kungiyar ƙawancen tsaro na NATO take tattaunawa da nufin yin bitar dabarun aikinta lokacin da shugabanninta da suka hada da shugaba Biden na Amurka ke wata ganawa a birnin Brussels. A shekarar 2010 ce NATO ta sabunta takardunta inda ta sake zayyana burinta. Barazanar tsaro da kuma kalubalen da take fuskanta sun canza tun daga wannan lokacin a cewar babban sakataren kungiyar james Stolberg. Da misali a manufar dabarun da ake da su yanzu ba a ambaci kasar Sin ba ko da da kalma ɗaya kuma batun sauyin yanayi ma ba a ambace shi ba kwata-kwata. Amma kuma tabbas dangantakar mu da ƙasar Rasha tana cikin wani yanayi na daban a wannan lokaci. Idan aka kwatanta da inda ake a yanzu a lafazin Stolberg kamar yadda ya shaidawa manema labarai a ranar Juma'a A ranar Litinin ne aka fara sauraron karar da shugabar gwamnatin farar hurar kasar Myanmar Aung San Suu da aka hambar ta shigar a babban birnin kasar na nepido akan zargin cin hanci da rashawa da sojojin da suka kwace mulki fiye da watanni hudu da suka gabata suke tuhumarta a kai suki yar shekara 75 da haihuwa ana tuhumarta da mallakar abun magana maras lasisi da kuma karya dokar covid-19 lokacin da take gangamin neman zaɓe cikin shekarar da ta gabata ta sun shaida wakilanmu suna jiran wannan sauraron karan ya kai zuwa ƙarshen watan yuli tunda ga ɗaya ga watan fabrairu ake tsare da wadda ta taɓa samun kyautar zaman lafiya ta nobel lokacin da aka kifar da gwamnatinta ta demokuraɗiyya bayan kusan watanni uku da jam'iyyar ta mai rajin demokuraɗiyya ta national league ta samu gagarumar nasara a zaben. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu najeriya inda aka fara sake samun yawaitar masu kamuwa da cutar covid-19 hawa umar gare Duk da ci gaba da yaƙi da ake yi da cutar corona a Najeriya hukumar da ke kare yaduwar cutuka ta ƙasar NCDC ta sanar da cewa an samu mutane 45 da suka kamu da cutar a faɗin ƙasar. Hukumar ta bayyana cewa an samu ƙarin waɗanda suka kamu da cutar ne a jihohin Ondo, Lagos, Gombe, Katsina, Rivers da Nasarawa. Well, there is no side effect. I'm very pleased that uh, I have got the second uh, a lokacin da shugaba buhari yake nuna farin cikin samun rigakafin corona na biyu na allurar astrazeneca ya ce ba wata matsala da ya samu a jikinsa shugaban wanda damuwarsa ita ce kamar na wasu 'yan najeriya na amfani da kariyar fuska wanda wasu ke cewa yana hana su numfashi wanda da alamu yanzu zai rage ko daina sawa gaba daya duk da haka jami'an kwamitin yaki da cutar na shugaban kasa na aza alhakin ci gaba da bullar cutar kan yadda mutane ba sa saka kariyar fuska wanke hannu yadda ya dace shiga cunkoson jama'a da sauransu wanda hakan ya sa gwamnati ta dakatar da kulab-kulab da takaita taruwa a bukukuwa da sauran wurare da mutane ke cunkushewa waje daya. Dr. Muktar Muhammad shine manajan kota kwana na kwamitin yaki da cutar corona a Najeriya. Saboda haka muna kokarin jan hankalin jama'a da kuma hukumomi wanda suke da alhakin kula da jama'a da su tabbatar sun ɗauki matakai na kare jama'a ko da wannan wannan zai kunshi daukan hukunci ga waɗanda suka ki bin wannan doka abin da za a ƙara la'akari da shi shine cewa um, wannan cutar ana iya shigo da ita daga ƙasashe da yawa kuma hukuma tana bakin ƙoƙari domin a tabbatar cewa an sa matakai an kula da duk wani wanda zai dawo najeriya ko zai shigo najeriya daga wata ƙasa an yi bincike yanda ya kamata shi ma ya bi ka'idoji yanda ya kamata sannan kuma waɗannan mutanen idan suka keta doka doka to lallai ana ɗaukan hukunci a kansu wanda yake hukunci ne mai tsanani da ya shafi a dakatar da amfani da fasfot ɗinsu na akalla tsawon shekara guda ko sama. Zuwa yanzu a rukunin farko kuma kashi na biyu na rigakafin an yi wa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da sittin da shida da ɗari biyu da ashirin da takwas wato kashi casa'in da bakwai cikin ɗari. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa'u, har yanzu muna Najeriya. Najeriya inda za a ji wani rahoto kan yawan haɗura a hanyoyin ƙasar. Muhammad Nasir gare ka. imanin shekaru 33 da kirkirar hukumar kare ko haɗura a najeriya wadda ke da alhakin ganin masu ababen hawa na bin dokokin hanya domin rage aukuwar haɗura amma dai har yanzu ba za a ce haƙa ta cimma ruwa ba ko a cikin wannan mako an samu aukuwar haɗari akan hanyar bauchi zuwa kano wanda hukumar kare ko haɗura ta tabbatar da cewa mutane shidda sun rasa rayukansu da kuma wasu goma da suka samu raunuka yan najeriya dai na ci gaba da nuna damuwa akan yawan samun haɗura akan tituna ana ta haɗari ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba wanda ya kamata a ce gwamnati eh, su abun da wa'anda abun ya shafa irin road safety da kuma ita abin nan mai kula da hanyoyi irin federal minister of ya kamata su kula har yanzu babu wani solution wanda wayanda abun ya shafa suka ɗauka. su kansu a tsora ɗin gaskiya abinda ke so sarai mai irin yadda ake samun yawaitar su to ni gaskiya ga a ra'ayi ko abubuwan da nake kallo ba zai rasa nasaba da irin yadda su kansu direbobi ke nuna halin ko ko kuma halin rashin ko in kula ko kuma darajanta rayuwarsu ba ta irin yadda suke hawan titi ko kuma tuki haɗura ya zama muna abu na da kullum kasancewar al'ummar mu suna wasa da rayukansu a manyan hanyoyi namu muna ganin yadda rayuka ke salwanta mutane mu kawai ma ba sa la'akari da dan adam rayuwar shi kamar da rayuwar dabba suke ɗauke shi kuma wannan bai yi daidai ba ganin cewa jami'an karawa ko haɗura akai akai suna kan titunan kasar suna aiki kuma a hakan haɗura na faruwa sunana muhammad kai gama kabo ni ne kuma sector commandan hukumar hadura ta ƙasa na jihar sokoto a tsakaninmu da direbobi muna kan hanyar nan don su don in ba su akan hanya sai mu je mu kwanta a gidajenmu gwamnati ba za ta biya mu kuɗi ba amma ganin cewa muna nan ɗin direbobi da yawa sau da yawa za ka ɗai iya ɗaga mar hannu yayi kamar zai taka ka kaga wannan barazana ake mana rayuwar mu. wanda kuma bai dace ba eh? tunda yake aiki muke na bada gudumawa na fi so mutum ya tsaya in ya ga za a zalunce shi a kan hanya ya zo mana ofis ya kawo mana magana mu za mu ɗauki mataki tunda mu muka tura yaran nan kan ofis. Ko yaya masana ke kallon wannan lamarin? Farfesa Bello Daudun Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun. Na farko dai irin ka duba jami'ai waɗanda wannan alhaki ya rataye a kansu wanda duke bin titi shina gani hankalinsu shina ga abin da suke iya samu ba hali wanda mota take ciki ba sannan titunan su kansu kuma ga su ramu ya musu yawa sannan shi kai ne direba shi na jan mota tsoro kan titi ya mai yawa don ana iya tsaye da shi a wuce da shi don hakan ga zuciya ka gani ido gululu ne zuciya suna cana wasa wasi wannan shi ke sa aka samu a taho a samu taho mu gama. Ko me hukumar kiyaye ko haɗura za ta ce akan mayar da hankali wajen karɓar kuɗi maimakon ganin direbobi suna bin dokokin hanya? Ba haka ba ne mutane za su iya ganin haka amma gaskiya ni ana wasanin wallahi da yanzu ba mu kawo inda muke ba. Masu lura da al'amura da yana ganin cewa muddin kowa zai tsare nauyin da ya rataya a kansa da watakila al'amura sun tafi yadda aka shata. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad kada a sha'afa Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA afirik akan mita ɗari 200.5. Baya haka haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Shehu yar jau literature, ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasarmu mu Nigeria. Salam salam sallama nake gare ku al'umma. kasa ta Najeriya musulmai kirista mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kungiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin zarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tukiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya cikin dare har da ma safiya ya Ubangiji Allahu Sarki ɗaya roƙo. muke ka mu dace gaba daya ka yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu ai Najeriya a da yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya ɗaya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar ƙasa ku zo kishin ƙasar mu Nigeria. kabilanci da addini san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu wai hakan ya kamata dai a daina tun da babu inda za ya kai mu ne yanzu kuma ga rahoto na musamman ba da taimako da tausayi ga talakawa da nakasassu ba tare da nuna bambanci ba babban ginshiki ne ga rayuwar dan adam duk wanda ke da irin wannan halaye da ɗabi'a za ga cewa ya samu karɓuwa wurin jama'a zai yi farin jini da kuma samun ɗaukaka Daya daga cikin irin mutanen da ke da wannan hali shine Tommy Tokwe Balogun Joshua, wanda aka fi sani da TV Joshua kuma babban limamin Kirista ne da ke yin wa'azinsa a dandalin Emmanuel na tauraron ɗan adam wato satellite wanda ake watsa shi a duniya baki daya. TV Joshua ya rasu ranar biyar ga watan Yuni sanadiyar mutuwar sashen jikinsa wato stroke. Rasuwarsa ta zo mako guda kafin ya cika shekaru hamsin da bakwai a duniya wato a ranar juntuwar nan da ta gabata. Ga kalamansa na ƙarshe jim kaɗan kafin ya mutu a cikin ofishinsa da ke cikin mujami'a. Thank for everything. to come to return home service. ina godiya ga dukkan abin da aka yi na zuwa in yi aiki yanzu kuma lokaci na komawa yayi bayan na kammala aiki Wani abin mamaki da ya faru shine tun da wannan wata ya tsaya ya fito a fili ya ce. Happy birthday to you, happy birthday to you. June 12 is around the corner. As you know, I'm a man of people, so the wound of one is the wound of all. As things stand, you may have realized it will not be easy for me to celebrate my birthday under the present circumstances. Some of the people who want to come are troubled by the situation all over the world. Happy birthday. Ya ce June 12 rana ce da aka haife ni kuma tana ƙara kusantowa. Kasancewa ta mai jama'a abin duk da ya shafe ni ya shafi kowa. To amma bisa la'akari da yanayin da ake ciki a duniya yadda kowace ƙasa da irin matsalolin da suka addabe ta, watakila da daman ku za su yi tunanin lalle ba zan iya yin wannan bikin zagayowar ranar haihuwata ba. Saboda haka in ya zo ku yi azumi ku yi ta addu'a. TB Joshua galibi wa'azin da yake yi yana yi ne kan rayuwar jama'a da kuma halin da suke ciki a ko'ina suke a cikin duniya. Ko a lahadi ta ƙarshe a rayuwarsa ta duniya da ya yi wa'azi ya taɓo batun jarabawar da ake yi wa ɗan adam don mutum ya gode wa Ubangijinsa a lokacin da sauƙi ya samu gare shi. He wants him not to take a step back when he is sick, when he is persecuted. But what is happening to you today? Remember, what is good for Timothy, equally good for us, is warning us not to take a step back why we are facing persecution, when we are facing crisis. Because persecution and men, the beauty of our journey is when you are going and something is there to punch you. Me ke asali da kuma yanayin yadda Jimmy Joshua gudanar da rayuwarsa Pasto Yohana Buru ya san shi da jimawa ya kuma amsa wannan fitawa. An yi mana babban rashi ne ba ƙaramin rashi ba aka yi mana ba ma kawai kristoci har da musulmai har duniya gaba ɗaya. Wato abon na suna kan shi shine mai yawan addu'o'i ne da azumi. Mm. Mutum ne zai iya kebe kansa makonni har watanni yana addu yana azumi domin neman fuskan Ubangiji Allah da fala Ubangiji Allah ya yi wa jama'a talakawa da masu hali addu'a ya yi wa kasashe shugabanni talakawa addu'a addu'a kuma da Allah ya bude mashi hanya sai shi kuma kam ya yi abin da ya kamata ai sunan da ya kashe waje da martaban da ya samu da girmamawa har shugabannin kasashe ma sun girmama shi Afirka ne amerika ne South America ne Asia ne duka ya je wurin wuraren ma da zai shiga wasu dazuka a can kashin turawa maza sai ka sha mamaki domin tsananin aikin Allah domin tausaya talaka domin a gan cewa duniya ta zauna lafiya ka san su in sun samu al'arziki sai su manta da yadda suka fara eh. amma wannan mutum bai manta ba ya tuna daga gidan talauci ko yana wa'azi ka je kawo wannan abubuwa akwai wasu abubuwa da ya dinga yi ko maganganu da ya dinga yi hmm. na abubuwan da za su faru sun kuwa faru din abubuwa da yawa ka gan halayensa ya sa har ma wani musulmi babban mutum ne a kasar shugaban kasa hmm. har ya kawo mashi gudunmawa ga cetonsa ga hannayen muggan mutane to joshua ya zama abokin cikin kowane mutum. Pastor Yohana Gun na na addinin Krista da ke Kaduna a Najeriya. Galibi mabiyansa ta tauraron dan adam wato satellite din yana wa'azi sun ba da irin hujjojin da ya sanya suke bibiyansa a duk mako. Sunana Pastor Ayuba Kura Chori yadda kuwa na yi na san senior property joshua na yi aiki a karkashin wani bishop bishop mai dubu kulla yomi na kan shiga ofisinsa sun samu yana kallo tv joshua tun da na ga shi shugabana ne kuma na ga yana kallo na ce to bari nima in kokari to na sai na je na neman kuɗi nima na sayi wannan kebul din na sa a gida na. garin wa'azinsa kuma na koyi abu daya daga wajen to farkon wato yadda ya kaskantar da kansa wato humility kuma na gani yadda yake taimaka ma jama'a marayu da kasar su samu interest na kallo sai ran da na fita je ina dawa sai jikoki na suka ce gashi kakansu ta kalli TB Joshua yana addu'a ta taba screen har ta tari har asma da take da shi na shekaru talatin da wani abu ta samu sauki wace gari sai na ce bari ni ma in gwada da yamma ranar lahadi na taba screen na yi addu'a da shi wace gari ni da nake na aiki shekaru a jami'a ana cewa sai na kawo ah, additional qualification sai gashi wace garin kawai sai na ji a ogana ya kira and faso na ya ce an yi promotion dinka to nan ne na san tv joshua to ya ji game da batun rasuwar shi yanzu gaskiya game da rasuwarsa mun yi rashi domin na iya tunawa na sha zuwa wurin kuma na sha haduwa da yara wajen dubai wadanda suke under his scholarship wato marayu da nakasassu da matalauta mm. to wannan abin ya dame ni na fara tunanin to na waɗannan yaran za su kara sa da sauransu ni kai na gaskiya na koyi halaye da yawa wajen sa wato bai dauki kansa komai ba halayyar tv joshua na taimakawa nakasassu ya sanya akasarin nakasassu a arewacin najeriya suna daga cikin dimbin jama'an da suke ta jimamin rasuwarsa suna na rilman Muhammad Abdullahi shugaban kungiyar guragu na Najeriya. Harka an aka ce maka nan mutumin da ke da nakasa duk matsayin da ka kai ka nuna cewa wannan mai nakasa ba kyama ba wariya kuna tare to mai nakasa ya fi jin daɗin wannan abu akan ma abin da zaka shi A shekarun baya da suka gabata na san akwai gidan nakasassu da ke nan jihar Kaduna wanda gwamnatin da suka rusa gidar. TB Joshua ya kawo trillion shinkafa guda biyu da kuɗi naira miliyan ɗaya don a raba ma mazauna wannan gidan. Abin farin ciki ba mazauna gidan ne kadai suka amfana da wannan yunkuri da tv joshua ya yi ba kusan kuma fi yawan nakasassu da suke jihar kaduna sun amfana da wannan gudunmawa da tv joshua ya bayar a wannan lokaci kaga anan rashin da aka yi ba an yi ma iyalansa ne kawai ba hatta mu waɗanda ba mu da karfi a cikin al'umma an yi mana don a duk lokacin da aka tunkare shi akan abubuwan da ya shafe mu baya kyama baya wariya wata bincike da na yi bayan mutuwansa yana ɗaya daga cikin wanda ya ba da gudunmawa aka sama kudirin kudirin da zai kare 'yancin da kasassu a jihar lagos hannu cikin awa 48 aka tunkare shi ya shiga cikin al'amarin ya yi addu'o'i daban-daban kuma ya amfani da kafafen watsa labaran sa a gina mai zaman kashi ne emmanuel tv wajen tabbatar da cewa wannan kudi ta samu sa hannun gona a lokacin fashola kuma an yi haka yau kasassun jihar lagos suna cin gajiyan wannan kudiri da tv joshua ya bada eh, gudunmawarsa kuma an aiwatar da shi sunana suleiman abdulaziz shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta jihar kaduna gaskiya wannan babban rashi ne aka yi mana musamman a cikin ƙungiya ta nakasassu a najeriya ban mantawa akwai sanda ya aiko da tirelan shinkafa biyu zuwa nan kaduna don a raba wa 'yan uwa masu nakasa da kuɗi miliyan guda akwai wayanda sun kai wata biyu suna amfani da wannan abincin ba a taɓa samun wanda ya yi irin wannan babban gudunmawa wa nakasassu ba shi yasa mu a yau muna cikin juyayi na rashin wannan eh, pastor. Dan tb joshua mutum ne wanda ya san martaban nakasassu ko a cocin shi ma in ka gani yadda yake yi da mutane masu nakasa shi ban mantawa da wata kalma nashi da naji yake faɗi yake cewa disabled first eh, a sa nakasassu farko na kan bibiye programs na shi na kan ga yanda yake yi hatta a china na ga yadda yake yi da mutane masu nakasa tun da rasuwan jeshuwa sai ɗazun aka sami wata majiya kwakwara daga cikin iyalansa inda suka tsaye da shawarar tara ga watan gobe ne za a yi mai jana'iza a harabar cocinsa saɓanin abinda basaraken su oba yisa olaneka kum ya bukaci a yi mai a can a gidi a koko mahaifar kimar san sha balfashi mura amurka daga katsina a najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kasar rasha ke shirin karbar bakuncin wasu wasannin gasar cin kofin kasashen nahiyar turai wato euro 2020 hukumomin kasar sun bayyana cewa suna daukar wasu matakan kara tsaurara hana yaduwar coronavirus a kokarin su na dakile yaduwar cutar st petersburg shine birni na biyu da cutar ta corona ta fi yi wa illa a rasha baya ga moscow babban birnin kasar ana kuma sa ran zai karbi bakuncin dubban magoya bayan kwallon kafa daga turai da za su kalli wasu wasannin gasar da za a fafata a birnin to sai dai hukumomin kasar sun kafa wasu sababbin dokoki da suka hada da rurrufe gidajen abinci da wuraren wasan yara a manyan kantuna kazalika da kuma hana sayar da abinci a bangaren da 'yan kallo da kuma magoya bayan wasanni suke zaune haka kuma za a rage yawan jama'a masu shiga gidajen sinima da kashi 50 cikin 100 kasa da kashi 75 da suke ɗauka a halin yanzu haka kuma za a rufe gidajen abinci tsakanin karfe biyu na safe har zuwa karfe shida na safe. a halin da ake ciki kuma kasar jamhuriyar czech ta yi nasarar doke scotland da ci biyu da nema a ci gaba da papa ta gasar ta kasashen nahiyar turai ta bana da ake yi a rukunin d a wasa ta biyu ta ranar yau litinin kuma slovakia ce ta doke poland da ci biyu da daya a rukunin f yayin da kuma yanzu haka a kasar spain da sweden suke can suna fafatawa a tasu wasan ta farko ta rukunin na f ɗan wasan gaba na kasar belgium romelu lukaku ya nisanta kansa da rahotannin da ke bayyana cewa yana kan hanyar komawa tsohuwar kungiyarsa ta chelsea a kasuwar cefanen 'yan wasa ta wannan bazara dan wasan ya bayyana zaman shekaru uku da ya yi a chelsea daga shekara ta 2011 zuwa 2014 da cewa ba nasara a tattare da su. lukaku mai shekaru 28 da ke takare da kungiyar inter milan ta kasar italiya wadda ta sami lashe gasar serie a ta bana karon farko bayan shekaru fiye da goma ya ce yana jin daɗin zamansa a kungiyar ta inter milan a wani labarin kuma kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila na neman sayan ɗan wasan ƙasar ingila da kuma borussia dortmund jadon sancho sa ta Borussia Dortmund ta kasar Jamus dai ta bukaci kusan fan miliyan 86 domin karɓar ɗan wasan mai shekaru 21. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, nigeria. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. amurka ba ta shirin taimakawa dakarun afghanistan da hare-hare ta sama bayan an kammala janye dakarun kasar kuma za a takaita kai hare-haren yaƙi da ta'addanci a afghanistan a lokutan da aka gano wani shirin kai farmaki kan kasar amurka ko kuma kasashen ƙawancen kasar kadai a cewar wani babban kwamandan amurka a gabas ta tsakiya Wannan ne kadai zai zama dalilin da zai sa mu kai hare-hare a Afghanistan bayan mun bar kasar. sai dai idan mun gano cewa wani na shirin kawo wa amurka ko ta kasashen kawancen mahari abinda janar frank mckinsey kwamandan rundunar amurka ta tsakiya ya faɗa wa muryar amurka kenan a wata hira ta musamman ana kyautata zaton firaministan birtaniya boris johnson yau litinin zai yi shelar jinkirta ɗage kullen corona zuwa nan da mako biyu ko hudu haka jirkirta ɗage kullen na da nasaba da ƙaruwar nau'in Delta na cutar mai saurin yaɗo wanda aka fara ganowa a Indiya. A halin da ake ciki kuma ƙasar Zimbabwe na shirin sake dawowa da dokar kulle saboda shawo kan cutar COVID da ta ɓarke a ƙasar. A ranar Lahadi ne ɗan wasan ƙwallon tennis star Novak Djokovic ya yi nasarar doke stephanos Tsitsipas na ƙasar Greece a wasan cin kofi na french wanda hakan ya sanya ya zo na 19 a wasan babban slam na 6-7-6 2 6 4 ina son miƙa goyiyata zuwa ga ƙungiyata da 'yan uwana da mai horas da ni Djokovic ya ce bayan ya yi nasara ya ƙara da cewa duk da wasan yana da matuƙar wuya a bayyane da kuma ƙwaƙwalwa ya san cewa zai iya nasara To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu ga wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako saboda rasuwar jaririyar da matarsa ta haifa. Allah ya ji kanta ya kuma kawo waraka ga mahaifiyarta. Amin. yanzu a madadin hanifa da ta yani gabatar da shirin da julie leather gresham wacce ta hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam